a jiya ne wata kungiyar manoman shinkafa da ake kira walwale Nigeria Limited da taimakon babban bankin Najeriya suka kaddamar da dalan shinkafa a garin Maiduguri da ke shiyar arewa maso gabacin nigeria wanda kuma ya kasance irinsa na farko da aka kaddamar a wannan shiya an dai kaddamar da wannan dalan shinkafa ne daga kananan hukumomi goma sha biyu da ke kudancin Borno da ma wasu kananan hukumomin a Borno ta tsakiya wannan kungiya ta kaddamar da wannan dalar ne da kimanin manoma kusan dubu goma sha uku hada da wasu manoman dubu biyar wanda ta sama dubu goma sha takwas da kuma aka baje wannan dalar a filin suko da ke garin maiduguri da makina kira ga matasa da su duk ba wajen shiga wannan harka wani rarrukan tima dai shine gwamnan jihar bordo ya ce wannan shirin na noman shinkafa wata yar manuniya ne da ke nuni da cewa an so mu samun zaman lafiya a wannan jiha bisa ga yanayin da muke ciki yanzu ya kai mu godewa shugaban kasa ya isa mu godewa sojojin najeriya akwai kankananan masalolin ban ce babu ba amma duk wanda ya tuna da jiya ya ga yau dole ya gode a Allah ya yi ke Allah Allah kara zaman lafiyan gobe ya fi yau a takaice dai wannan ta nuna alamu in ba lafiya ba a noma an yi noma alhamdulillah kuma rani mai zuwa insha Allah za a sake noma na damuna Allah ya bamu arziki ta zaman lafiya. Alhaji Abiso Kabir da shi ne jagoran wannan tafiya karkashin shirin na manoma shinkafa na gwamnatin tarayya da ake kira Anko Brewers ya kuma min bayani game da baje kolin shinkafar da suka yi kamar haka. Mun nuna jama'a only 700 hectares daga cikin abubuwan da muka samu albarkacin gonan da muka samu. Da yake kasan shekarar nan mun samu karancin ruwa da tsuntsaye da wayansu abubuwa kuma wajen su wajen jama'a har yanzu ba mu samu mun bude su ba da domin a wannan faɗan nan na wannan abun boko haram nan mu samu mu ba kuma wannan abun kuɗin kafa nan da muka yi dalan shi nan za mu je mu surfa ne mu je mu sayar da shi mu zuba mana ma kuɗin su a sayar payment loan biyan bashi wannan shine kasan bashi ne muka karba shine abin da muka amma wani muhimmanci wannan dalan shinkafa take da shi ga al'umma wannan shi yana arewa maso gabacin Najeriya zai ba manoma matasa kurjinin da za su zo su sa niyan noma dama tagin nan mu dubu ɗari ne za mu yi a shekarar nan mm. to kaga in haka ka duba dole ne za mu bude kwanaki kuma an bude gonaki fa in dai har ma a ce mu dubu goma ne dubu ɗari ne suka yi amfani suka yi noma to ba dala ba daga nan har su fasanta ko a nazar cika kuɗi da ake ba su rance ne ko ko kyauta ne a rance ne zai kai kamar nawa ne ake ba kowane manomi manomi yana ba shi dubu ɗari biyu da hamsin da shida da naira ɗari biyar ɗari biyar da sittin da biyu bisa girman hekta ɗin ne ko kuma eh, hekta ɗaya ne kowace hekta ɗaya kowane hekta kaga wannan wannan kuma ba kuɗi ne fari wannan kayan da na faɗa kamar shi taki da iri da wayansu chemical da wayansu abubuwa da wata pom da 5 nashi da wannan shine ya kama wannan kuɗin da wani dan kuɗin dubu arba'in ah, sittin da wani abu zuwa tisin da highest kuɗin aikin da zai alhaji mannud ahmed dai babban jami'i ne a bankin manoma na najeriya da kuma ya halarci wannan taro mutane sun amsa kiran da shugaban kasa muhammadu buhari na cewa dole mutane su koma ga noma saboda shine mafita a ƙasar nan sannan kuma a ah, noma abinda muka gada ne Allah ya albarkaci kasar nan da ƙasa mai albarka mutane kuma hazikai waɗanda kuma suka san mahimmancin noma kuma ganin yadda tattalin arzikin ƙasa ya lalace. Kare wannan shiri kamar tun yaushe aka soma shi ne? An fara tun daga 2015. Amma jihar Borno nan shine karo na farko ko? Eh wannan shine karo na farko da aka samu anko da suka yi. Kamar za mu iya sanin adadin mutanen da suka amfana da wannan shiri? na wannan kano na borno sai mutum 2018 goma sha takwas wannan dai za iya cewa wata dama ne ta samu ga matasan da ke sha'awar tsundama cikin wannan sana'a wato na duke tsohon ciniki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya